To madalla, Alhaji Awolu wani hali kuke ciki a tashar jiragen ruwa na Afafa a nan Lagos? Gaskiya ba daɗi, saboda a baya motoci za su zo su wuce ba ruwansu da karɓar cin hanci. To, shugaban ƙasa yana kuka akan maganan cin hanci, yana magana akan maganar cin hancin nan. To, cin hancin nan yanzu ga shi a fili ake cin hanci. muke badawa motar mu su wuce sai mu kashe naira dubu ɗari da tamanin da biyar mota ta shiga cikin wap ta lodi. wa kenan kuke zargi da karɓar waɗannan kuɗaɗen. gaskiya ma'aikatan da aka sa su kula da harkar akwai 'yan sanda akwai npa akwai rasauti ba wanda ba sa zuwa ke karɓar wannan kuɗaɗen muna shan wahala a cikin kashi ɗari kashi casa'in da biyar duk motocin nan daga arewa ne to amma gaskiya yanzu muna cikin wahala wahalan ma ya ɓaci kamar a ina ake karban su a gaskiya gate gate an sa gate akalla wajen gate tamanin mazan ce don ko ina ka je sai ka bada dubu ashirin dubu talatin dubu sha biyar muke badawa in baka bada wani cin hancin ba mota ka juya maka mota za a yi duk abin da ka kashe a baya ka yi asara wannan kuɗin nan ba jihun gwamnati ke shiga ba a jihun su ke shiga amma ba kamar zargi ba ne kawai kake yi a fili muke ba da wannan kuɗin in kuma karya muka ya zuwa duba gani kira mu za mu nuna da dare ya zuwa nuna ga abin da muke badawa. Kwanakin baya shugaban ƙasa ya kafa wani kwamiti ƙarƙashin jagorancin mataimakinsa don tsaftace wannan wuri musamman yadda cunkoson ku ya hana jama'a walwala. shin kulliya bata biya kuɗin sabulu ba kenan bai biya ba a gaskiya bai biya ba saboda a gaskiya a yanzu gara ma da gara ma sojan ma su zo soja dai suna kana duka ne suna fasa mana gila suna wasu abubuwa ne gaskiya wato su yan sanda suna mutunta ku su sai suna karba masu sai juya mana mota amma dai ana juya mana motoci gaskiya tsakanin da Allah ana juya mana motoci don a yanzu haka ina da mota akwai da kwana arba'in da biyar ina cikin lilifon a ajiye ba sai mu yasa sai su rufe wa lilifon sai su ce mu shiga lilifon kuma shiga lilifon din ma yanzu gas suke rufewa suna rufe giya sai ka je kayan takardun wani kwalam kayan menene me kake nufi da lilifan a lokacin da mataimakin shugaban kasa ya zo suka kawo suka ci a dinga sa mota a lilifan in suka shiga lilifan sai su fita amma fa babu yanzu in mota suka shiga za su aje mota akalla ko mai kwana arba'in bai fita ba daga sama kuma za a wuce motoci suna wucewa suna ba da kuɗi dubu ɗari da wani wake ke wucewa da motoci lokacin da mataimakin shugaban ƙasa ya zo mu duk gaba ki ɗaya kwashe gaba ki ɗaya aka sa su a cikin lilifan ba komai akan titin nan amma za a turo mutane yan kalilan nasu zo su yi musu bayani ai kaza kaza kaza to yanzu me kuke gani ya kamata a yi abin da muke so su turo mutane su turo wakilai da a ɓoye su zo su gani da gaske ne ko karya muke musu na san mutumin da bai sani ba in mutumin nan ya sani wallahi billahi la ilaha illa huwa na san sai wani abakai wani mutum kenan kake nufi shugaban kasa buhari bai sani ba dan in buhari ya sani wallahi wannan abun ya an gama don bai sani ba ne to haji awwal muna godiya kwarai da gaske na gode allah saka alheri